Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Galibi idan mutum ya kamu da mura cikin ikon Allah bayan 'yan kwanaki sai mutum ya murmure. To amma ko kun san cewa kwaya cutar da ke haddasa mura kan yi tsanani hatta kwantar da mutum a asibiti a saboda mura ta ɓige da zama ciwon maɗokai? pneumonia da turanci? Za mu dubi binciken da masana suka yi akan wannan al'amari kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na lafiya uwar jiki. Babu mai hoji da ke mata, in dai ke lafiya uwar jiki. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙwayar cutar virus ce ke haddasa mura bayan ta kai wa kafar numfashin mutum hari. Yawancin mutane kan murmure bayan 'yan kwanaki. To amma kuma a wasu lokuta mura kan yi tsanani har kwantar da mai fama da ita a asibiti, a saboda ta bige da zama cutar pneumonia. Wakiliyar muryar Amurka Carol Pearson ce ta dubi wannan bincike da ya yi nazari a kan koyin allurar rigakafin mura zai kare mutum yadda ya kamata ko kuma a'a. Dr. Tom Frieden ƙwararre ne wajen nazarin lafiyar jama'a ga kuma abin da ya ce a kan yadda mura kan yi tsanani. Influenza remains the largest single risk the world faces. ya ce mura na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan cututtukan da ke ciwa duniya tuwo a ƙwarya. Dr. Frieden shine shugaban cibiyar ƙayyade yaɗuwar cututtuka ta Amurka da ake cewa CDC a takwaice. Ya ce a shekarar da ba a yi fama da mura sosai ba takan kashe dubban mutane a duk faɗin duniya. Dr. Frieden ya ce ko a nan Amurka kawai kimamin mutane dubu mai ne aka kwantar a asibiti a saboda matsaloli ko kuma cututtukan da aka danganta ko kuma suke da alaƙa da mura. Cutar pneumonia ce cuta mafi muni da ake kamuwa da ita a saboda mura mai tsanani. Dr. Carlos Gribaha na cibiyar kiwon lafiya a jami'ar Vanderbilt yana ɗaya daga cikin masanan da suka yi bincike da fiye da majinyata dubu biyu waɗanda suke fama da pneumonia da aka kwantar a asibiti. An gudanar da binciken ne har na tsawon shekaru uku, lokuta guda uku uku lokacin da ake ganiyar kamuwa da mura. To amma daga cikin wannan adadi in ji Dr. Grihaba. About 6% of those patients had pneumonias due to influenza. Ya ce kimamin kashi shida daga cikin ɗari na majinyata sun kamu da pneumonia ne a saboda murar da ta kama su ta yi tsanani. Dr. Catherine Edwards ta Jami'ar Vanderbilt ta ce masana sun kuma yi nazari ko bincike akan waɗanda suka kamu da pneumonia bayan an musu allurar rigakafin mura. The people that had received vaccine had 57% less chance of getting hospitalized with flu pneumonia than those patients that were not vaccinated. Ta ce mutanen da aka yi wa allurar rigakafin mura suna da barazanar kashi 57 daga cikin ɗari. a kwantar da su a asibiti a saboda sun kamu da pneumonia. Dr. Catherine Edwards ta ce binciken ya gano cewa allurar rigakafin mura ba shi da kaifi a jikin waɗanda suka manyanta da kuma waɗanda ƙwayoyin halittar su da ke kare bani adamin kamuwa da cututtuka ba su da kaifi sosai ko kuma sun samu nan kasa. To amma waɗanda suke da ƙoshin lafiya da kuma yara, allurar rigakafin ya kare su yadda ya kamata. That's it. All All I know. Everybody. You want to go first? a little. Um, Wannan hayaniya da kuka ji wani yaro ne da uwarsa ta kai shi asibiti a yi mishi allurar rigakafin mura. Da yake allurar rigakafin mura ba shi da kaifin kashi ɗari bisa ɗari na kare mutane, likitoci suna ba da shawarar muhimmancin tsabtace muhalli da ta wanke hannaye da kuma nisantar waɗanda suka kamu da mura. Masu iya magana dai suka ce idan kunni ya ji, to jiki ya tsira. Domin muna ganga wannan ciyon ba ya taba Muna wannan ba ya Madalla lokaci ya yi da Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita na fatan kana lafiya. Alhamdulillah lafiya hajiya. To likita za mu fara wannan tambayar ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Malam Hafisu Balaraba Gusau. Ya ce kullum da yamma wai sai kan shi ta zafi yana sarawa, amma idan ya yi bacci gari ya waye sai ya rabu da ciwon kan. sai kuma da yamma ya sake dawowa to to eh, shi ne yake son ya san me ke menene dalili to akwai wasu abubuwa mutane kamar bayan mutum ko ka tsaya gaba kiɗa rana ka kamar kana aiki ko wani abu ana kiran shi kamar tension headache to wannan ciwon kai ne wani musamman wanda ke faruwa akai akai haka kawai lokaci akwai waɗansu ana kiran su yadda nace tension headache amma in yaji wani likita akwai magunguna za a rinka bashi wanda zai taimaka ya rage tsananin ciwon eh to likita shi me yasa ne sai da yamma ne ciwon yake zo mishi sannan yace ni ya kwanta domin eh. ko yawanci abubuwan da suke da rana ko waɗansu abubuwan da suke duk ya rana har yamma waɗansu kuma to sai ga abin ko waɗansu ya danganta abin da mutum ke yi. To kamar ka ce ya danganci mutum abin da yake yi idan mutum aka gano cewa wani abu da yake yi ne in ya daina yi zai rabu da ciwon ne. Eh idan mutum ya daina waɗannan abubuwan ko abubuwan da suke damin sa ya daina irin abubuwan nan zai rage tsananin sa ko ma ya warkar da shi. In in aka gano cewa ko aikin da eh. yake yi eh, ne. aka ce tension abin da yawanci ana kiran tension headache domin wani abubuwa da ke damin ka kowane lokaci ko kuma wani lokaci akwai wasu abubuwa da ke faruwa in ban da wannan akwai wasu abubuwa da ko muke ci ko abu da ke faruwa ke shiga cikin jini da kwakwalwar mutum ke kawo wannan to in dai ka gane abin da ke kawo shi za in aka gane za in ka daina ko kuma aka bayyana maka in ka daina abubuwan nan to ne yakan rage tsani ko warkar da kai ma amma wannan bai yi ba likito za su iya bincike kuma a baka wani magani wanda zai warkar da kai in aka yi sa'a aikin da mutum yake zai iya samun wannan ciwo eh aikin da mutum ke wani lokaci na iya ka sa mutu wannan aikin ciwon kan to akwai likitoci na musamman ne da za a gani idan mutum eh akwai likitoci wanda suke kawai sun fahimci akan abubuwan da ke hanci da ido da wuraren baki hanci da ido irin su za a eh, gani ya eh, north and south ake kiransu to ents muke kiransu nan to mutum ji waɗannan ko kuma suke na kwakwalwa da sauran za su duba suka duba aka yi sa'a za a iya ba shi magani hajiya kuma galibi ana warkarwa ko eh galibi ana warkarwa ya eh, hajiya ba mutum zai ta shan magani bane har iya rayuwa a ba har iya rayuwa a ba haka yake ba hajiya to Allah ya sauwaƙe amin amin To likita sai kuma tambayar Alhaji Murtala mai gyada a can kwanta gora. Jihar ku ko? <laughs> Eh jihar mu kenan Hajiya. To likita mun sha ansa wannan tambayar amma yana son ya sani ne wai shin me ke kawo haƙo ne? To abin da ke kawo haɓo na farko shi ne, yawanci ganin hancin ɗan adam kowane lokaci na da damshi. To in wani lokacin ya bushe da yawa to shi ma yakan haɓo. ko kuma waɗansu mutane yadda jijiyan suke ko kuma mutum sa hancin hannunsa a ciki to yakan taɓi wani jijiya to sai ya samu jini to wani lokaci kuma in dai yadda kan waɗansu mutane ma in hawan jini ya yawa yakan kawo wannan waɗansu mutane kawai haka kawai suna da shi saboda haka akwai abubuwa da suke kawo shi in dai mutum na haƙo kowane lokaci to ya kamata ya a duba ko wani abu da ke faruwa. To likita ka ce idan kamar mutum yana fama da ciwon hawan jini yakan yi haɓo akai-akai. Eh. To idan ah, ya san cewa saboda cewa hawan jini ne in yaje likitoci za a iya bashi magani? Eh in duk hawan jini ne in yaje wani likita aka bashi magani aka rage tsananin hawan jinin to wannan yakan sa mutum abin ma ya daina. to amma in domin irin su rashin damshi ne a hancin mutum akwai irin magunguna da mutum ya iya fetsawa a hancinsa ya rage ya rage bushewa ko ya sa a hancin da kada damshi wani lokaci akwai irin abu da ake iya ba mutum wanda zai iya sa a hancin tuttoshe inda jinin ke fitowa to duk wani ana likito na iya ba mutum to kuma ana iya ana iya tawartar da mutum akan wannan hanya to likita akwai haɓan da ke yin tsananin da ku ku kanku likitoci ko yakan kusan gagara ku yawanci ana iya warkar da kowane iri da inda mutum da wani likita da sauri ana iya warkar da shi hajji. to shi kuma Muhammadu Lawan Umar a can Abuja, Najeriya. To. Yana so ne ka mishi bayani akan wai menene maganin ciwon ido glaucoma. To glaucoma abin da ke kawo ciwon glaucoma hajiya ne kin san akwai irin ruwa da ke cikin cikin idon mu ana ana gwada hawan kan wannan ruwan da ke cikin idon mutane to wani lokaci in hawan yayi kamar yadda muke mutum hawan jini haji ko ruwan da ke ciki don akwai ruwan in yayi yawa rigu bai yayi hawan yayi yawa da yawa a cikin ido to yakan koma din ah, idan yayi yawa yakan sa glaucoma eh to akwai yanda abin ruwan idon yake akwai yanda yake fita yana zagaya a cikin idon dan adam da kuma jikin dan adam to wannan ruwan yanda yake to ana kiran shi pressure ne a ciki to wani lokaci domin glaucoma akwai da sauran hanyoyin wani lokaci wani abu yakan same su to ruwan bai bai sai shi pressure din da ke cikin idon ko kuma hawan da ke cikin idon sai ta karuwa to shi ke a kuma to idan ruwan yayi kaɗan kuma fa yawanci akwai shi yana kaɗan amma yawanci bai cika yin kaɗan ba hajiya yawanci glaucoma ɗin da yawan su kenan to hmm. yawanci kaɗan bai cika faruwa da yawa ba hajiya to shi wannan abin da ake ba sai a ba mutum mutane magani akan ba mutum magani to aka ba mutum magani yakan rage shi wannan pressure ɗin ko hawan da yake da cikin idon ya ragu sosai to in ba a yi maganin sai illarsa shine akwai jijiya optic na da ke cikin idon mutum hmm. wanda ke sa mu ga abubuwa da yawa to in wannan shi pressure ɗin ko wannan hawan ya yi yawa to na iya in ya ɓata ta to in ba a yi sa'a mutum sai mutum ya kasa gani ma sam sam haji sai mutum ya makance sai mutum ya makance ma to kuma lokacin ma mutum bai makance ba to mm. irin gani na gefe gefe wanda ake kira fare fare mutum bai iya gani an mutane suna ta gefen ka ba ka iya ganin su sosai sai ka juya eh. likita akan akan ba mutum tabaran likita ne ko ko shi ba ba da tabarau sai dai magani a yawanci magani ake shi ta ba Mu shi lens din nan kwayan da ke sa mu fitila ke shiga wannan ba a ba mutum ta sai dai a sa magani kana kowane rana a cikin idan na digawa ne eh na digawa ne ake sa a idan to Allah ya sauke amin ina fatan kuma shi wannan malami da sauran masu sauraron mu sun ji wannan bayani da kai mana lokaci ya fara daga mana hannu A saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A san da ce ya kace duniya ana ta wani